Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. mutumin nan da aka fi zargi a harbe-harben kan mai uwa da wabi a wasu masallatai biyu a garin christchurch na kasar new zealand inda har mutane 49 suka mutu ya gurfana gaban kotu a yau dinnan asabar brenton taron dan shekaru 28 dan asalin kasar australia wanda ya amsa cewa shi mai tsatsauran ra'ayin fifita fararen fata ne wasu dogara tsaron kotu su biyu dauke da manyan makamai suka taso ƙeyarsa zuwa kotun garin christchurch inda wani alkali ya karanta masa tuhumar kisa da ake masa bayan da wanda ake zargin ya fice daga kotu sai alkalin ya ce a yayin da mutum ɗaya ake zargi wato mutum ɗaya da ake zargi aka gabatar zuwa yanzu ba zai saba hankali ba idan aka kyautata zaton cewa za a samu ƙarin waɗanda ake zargi daga baya. hasali ma an damƙe wasu mutane biyu masu alaƙa da shi 'yan sanda na kan ƙoƙarin tantance irin rawar da suka taka idan har akwai hannunsu ciki a wani taron manema labarai da ta kira da safiyar yau dinnan asabar minister new zealand jacinda arden ta kara da yin alkawarin cewa za mu canza dokar mallakar bindiga ta ce mutumin da ya aikata kashe-kashen yana dauke da bindigogi biyar da wasu bindigogi na musamman masu sarrafa kansu biyu kuma ya mallake su ne ta hanyar doka firaministan australia scott morrison ya tabbatar da cewa mutumin da ake zargin dan asalin kasar australia ne kuma ya ce mutumin wani dan ta'adda ne mai tsatsauran ra'ayin riƙau kwararru a ƙasar Faransa sun fara nazarin bayanai masu nasaba da tafiyar jirgin sama da kuma na'urar naɗe muryoyi da sautuka daga jirgin saman ƙasar Habasha ɗin nan da ya faɗi a farkon wannan satin ya kashe dukkanin mutane 157 da ke ciki. Jirgin saman samfurin Boeing 737 Max 8 ya faɗo ne ranar Lahadi jim kaɗan da tashinsa a birnin Addis Ababa na ƙasar Habasha. wanda wannan ne karo na biyu da irin wannan sabon samfurin jirgin na boeing ya faɗo tun bayan faduwar irinsa a watan oktoba a ƙasar indonesia a yayin da a hukumance jami'ai daga ƙasar habasha ne ke jagorantar wannan binciken wasu ƙwararru ne daga ƙasashen amurka da faransa ke taimaka masu. shugabannin kungiyar tarayyar turai na gargaɗi cewa su fa sun fara gajiya da rigingimun shirin ficewar burtaniya daga kungiyar kuma gashi saura makonni biyu kawai suka rage wa'adin ficewar burtaniya daga kungiyar ta eu ya cika don haka suna iya kara ma burtaniya lokaci amma fa bisa wasu tsauraran sharuɗa. watakila cikin sharuɗan akwai batun sa birtaniya ta sake gudanar da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a idan ƙarin wa'adin da za ta bukata zai tsawo sosai a cewar jami'an eu a kashedin nasu wannan ko da cewa shekarun jiya alhamis majalisar burtaniya ta kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa da sake gudanar da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a firaministan burtaniya mai fama da rigingimu theresa may za ta roƙi sauran shugabannin ƙasashe 27 a ƙungiyar ta EU a ranar 21 ga watan Maris da su ƙara mata wa'adi aƙalla a ƙarshen wannan Yuni. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Firaministan Pakistan Imran Khan ya ce ana gabda cimma kwanciyar hankali a Afghanistan jiya Juma'a. yana mai nuni da tattaunawar da ake yi tsakanin amurka da mayakan taliban ana danganta shirya tattaunawar da ake yi tsakanin amurka da taliban da namijin kokarin da pakistan ta yi wadda har amurka ke cewa an samu ci gaba sosai a ciki a 'yan kwanakin nan an fara tattaunawa da taliban da yardar allah 'yan uwanmu da ke afghanistan za su samu zaman lafiya da junansu a cewar firaministan kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Farfesa Hawa Ibrahim ta Jami'ar Harvard da ke Boston a nan Amurka. A hira da suka yi da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda, Farfesa ta fara da ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta da kuma irin kalubalen da ta fuskanta a rayuwa. Sunana Hawa Ibrahim. Ina Farfesa a jami'o'in duniya sun kai fiye da ashirin, amma karfin zaman yana Boston, yana kuma ta jami'a ana kiranta Harvard. university a boston a uh, america amma asali na lauya ce kuma na fara daga bauchi ministry of justice kafin in fara a state council na dan taba aiki da 'yan sanda babana bateri ne mutumin daɗin kowa hina to kin yi primary school a ina na fara daga budun budun primary school a na maiduguri eh muka je lagos muka yi wani a jorami primary school ba san ko a jorami yana nan ba muna wajen shekara shida ne ko sai baban mu ya ɗauko mu sai kawo mu ƙauye ƙauyen daɗin ko ana kiranta hina a gurin da na san a jihar gombe kenan a jihar gombe a gurin ne na san na bude ido na san makaranta makaranta ne sosai so bai ta na zama lauya ina jin ba kai shekara ashirin ba a bayanin kin yi kwaleji na yi wtc azare na je shi din ma da kyan na tafi saboda a lokacin an hana mata kuma tafiya makaranta to umman mu iyayen da suna dan boko ita ba ta yi boko ba saboda kakannin da suka ɗauke ta don ita ce na farko da suka dawa da ita ƙauye amma su ina jin yan mishan mishan ina suka ɗauke suka yi suka suka yi musu kuza a can ukur inda suka zauna kenan to suka yi rubutu kuma suka yi karatu ni na samu matsala da na makarantar saboda ban na ji ban na ji ko kaɗan kuma na ina da tsoro <laughs> ban na son kuma faɗa don ban da ƙarfi yawancin masu wasa na ba 'yan mata ba ne maza ne to sai zan mata kamar da nauyi sai ta ce ba zan tafi makaranta ba wasu tafiya na da british azar ya zama guduwa na yi na na talla sosai na yi talla to a ƙauyen muna talla muna da iyayen ɗaki muna da uwa ɗaki babu tallan donan da ban yi ba kuma babu wakan tallan ba za ka gaya mini mangoro ne tasori ne kunan zaki ne gwaza ne doya min rogo ne kaɗanya ne faɗe shi na yi su har da goruba to muna tallan in kai tallan dama in za ka ajiye in kaɗan samu riba kana ƙoƙarin kai tattali don aure amma mun kan ba iyayen dakunan mu ne sai a tara amma sai wani lokacin ba zan ba ta duka ba sai in ɗauki kuɗin sai in saka shi a leda in na burodin nan sai in samu jarida in ƙulla sai in tona gindan bishiya sai in binne sai in je in alwala a gurin su ba za a gane na yi binne a gurin ba saboda alwalan zai fidda ruwan zai zube sai ba za a gane ba ba a kallo na zan je in ɗebo in sa in buɗe sake yin ƙari a ciki to wannan ɗan guntun kuɗaɗen da nake na tala nake tara wanda aka ce ba za na makaranta ba shine na ɗauki kuɗin na ɗauki ana kiran motan roka roka na kaya na shiga kan kaya daga daɗin kowa zuwa gombe an ce min makarantar da na samu din a azare yake ban kuma san inda azaren yake ba muka je azumi aka ajiye mutu banda takardar an bani admission na tafi ne dai kawai banda admission leta ne da na je na samu mai gadi mai gadi ci a an banda paper na admission ba zan shiga makaranta ba to sai na kwana gidan mai gadi na matarsa bakin gate kuma shiga da aka bude makaranta ina jin mu fiye da kwana ɗaya muna tafiya dama mun isa da yamma ne kuma an riga an tashi a kafa da kafa na isa kuma bakar leda ba ne a hannuna washe gari aka ce ba vice principal ta zo ita ce take da admission admission office na ta ta ce in ba da wasiƙa na ce mata an ce min ne an ce na jarabawa ta ce a an koma ɗauko wasiƙa na ce ai amma a gida ma an ce kar in zo sai ta duba ta duba ta ce ito eh akwai sunana kuma ka shiga to aka ba mu uniform mu a makaranta ana ba da compound uniform ana ba da uniform na class ba a ba da sandal ana zuwa da sandal kuma ni takalmina na ma tayan mota ne to ina ji an bani slippers amma zan tsaya daga ta baya ne tun ban da canvas ko ban da sandal na gama secondary school to daga nan sai kika je jami'a kin ci jarabawa ki sosai sosai a ina ba ci jarabawa ba ba a koya mana <laughs> turanci ba mun dai arithmetic mun kuma yi literature sai kuma magana jari don da na gama 81 ko 82 sai na samu aiki a sa'adu zungur a bauchi makarantar firamare ce a cikin bauchi da suka ban aiki ina karanta da 'yan aji daya to a ƙauyen mu dai babu ruwa babu wuta kuma babu hanya Ban mu da rediyo a gidanmu to ya kuke rayuwa kenan ito eh rayuwar da sassafe za mu tashi ana idar da sallah sai mu ta kama hanya tafiya kogi da daɗin rata da ƙauyen kafin mu dawo hantsi ya fara fitowa muna dawa za mu yi shara ku gama shara za mu yi wanke-wanke muka gama wanki wanki za mu yi abin dafawa da za mu kai makaranta na in aka fito break ana ana break mu muna sai da dan wake an ma shiga aji za mu tafi mu ajiye kayan tallan mu a gefe sai mu karatu eh mun dan taba karatu ana buga bell sai mu fito da sauri sai mu zan kawo kayan mu da masu kuɗi za su ma dan wake da masu kama da su za mu je gona kuma gonan sai mu yi tafiya in ba mu tashi da ma asuba ba tafiyan ba zai yiwu ba za mu shiga cikin rana don gonan za mu yi tafiya mai nisan yawa a je a yi noman muna zuwa a hanya za mu ɗebo kara za mu ɗauki itace domin muna bukatar shi mu zo mai kirki da shi mu kada gida ba mu taɓa zauna muna taɗi ban ma aiki ba wannan kwalelan mu mhm. farfesa ta ce da ba ta iya turanci ba don ba a koya mata ba amma yau gashi tana koyarwa ɗaya daga cikin jami'o'in da ake ji da su ba ma amurka kaɗai ba a faɗin duniya Da fatan wannan sakon zai kai ga wani ko wata a yau. Masu sauraro a nan zamu mu dasa aya ashirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar bakuwar mu farfesa Hawa Ibrahim da Madina Dauda da ta yi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To madalla Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. So idan kana magana rikici ne ba wanda suka rikici duk kuri'un ne yawancin kuri'u 70% na kuri'un da PDP suka samu yanzu ma rikici suka yi don bai kamata samu da suka samu yanzu kan ba. Yau Amin Launin zai ce mu NPDP mana rigin wanda shi ya daga cikin ɗalibanta wanda akwai da shi jami'a. na rike da aka da mutum 2015 mu yi ba ne ai mu yi baya mun san cewa an yi free and fair mun ba da mulki juma muna fatan mun sami kula mi lafiya a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. To za mu shiga muhawara din ga dangane nan da minti ɗaya ko sama da haka amma tukuna mu gama sura wannan tambayar da muke so mu sha da fage da ita. Shi yanzu kenan an zo ƙarshen aƙida nan ta saka ganin abin da ya faru a zaben gononi? Wannan haka ne akwai abin da ake kira sak wato kowa ya yi jam'iyya iri ɗaya kuma waye jam'iyya ta tsayar a zaɓe shi amma ina ganin shi kansa buhari ya gane illar hakan nan din saboda mutanen da suka hau ta bayansa din suka ci zaɓe a dubu biyu da sha biyar da suka tafi majalisar wakilai da majalisar ah, dattawa da ma kuma wasu gwamnoni su ne suka juya masa baya suka zama masa kadangaren bakin tulu wanda hakan nan din ya sa ita kanta uwar jam'iyya da sauran mutane sun dan yi takatsantsan akan cewa kawai kowaye ma'aji a zaɓe shi su kansu kuma mutanen na ga idan su idan su ya buɗe wanda hakan nan ɗin ci gaba ne su san cewa cancanta ya fi ma jam'iyyar da mutum ya tsaya akwai jihohin da har yanzu saboda irin kamar kasawa da gwamnonin su suke ake gani sun yi ba su ji wannan umarni da aka ce su yi na rasa ɗin ba to wannan fashin bakin da kuka ji ba wani bane yake mana shi ila na lauyan nan kuma mai sharhi akan harkokin siyasa musamman na najeriya barista aminu gamawa to duk da cewa ta ranar asabar da ta gabata aka kammala zaben gononi da 'yan majalisun jihohi a najeriya har yanzu akwai jihohi da dama da kara zaben ya gagara ana cewa wai zaben su bai kammala ba a hukumance kenan wa'annan jihohin sun hada da jihohin plateau da adamawa da tamu ta sokoto da rivers da benue da bauchi har ita ma kano wadda yake ba a hukumance hukuma ba ta fito ta ce ta dakatar da zaben ko kuma ba a kammala shi ba har zuwa da muke daukan wannan shiri a jiya ba riga aka ba da cikakken sakamakon ta ba a wuraren da dama an ce sai an sake zaɓe a rumfuna masu yawa da yake jihar adama wacce ita ce jihar ɗan takarar shugaban ƙasa na pdp a tiko abubakar da koma ta shugaban ƙasa aisha buhari tana cikin jihohin da ba a kammala zaɓen a cikinsu ba mun ga ya dace mu ɗauko shirin yau daga can saboda haka ga wakilin a yola ibrahim abdul azizi zai ja ragamar shirin jama'a barkanmu da warhaka barkan kuma sake kasancewa wani sabon shirin tsaka mai wuya mun gaito muku kusoshin jam'iyyar apc da kuma pdp a bangaren pdp akwai alhaji yaji gombe wanda ma shine mataimakin shugaban jam'iyyar pdp a shiyar adama ta tsakiya kuma shi wa jam'iyyar ejen wato wakilinta akwatin da atiku abakai kada kuriyarsa kana akwai wani kusa a jam'iyyar nan ta apc alhaji amal lawal wanda shi amal lawal shine ma sakataren tsare-tsare na jam'iyyar apc da ke mulki a jihar adamawa malamai muna muku barka da warhaka barka da ibrahim to da farko amal lawal na apc yayin da ake wani farin ciki ake ganin kan cewa akwai wasu batuta da dama game da wannan nasara da za ya kalubalantar ku a kotu wanda mara za ku kai domin fuskantar kalubalen da ke gaba to alhamdulillah da farko na so wa mutanen najeriya godiya kasancewa sun fito sun sake bamu dama mu sake shugabancin najeriya na shekara hudu so da farko dai an yi zaɓe kuma hukumar zaɓe ta yi zaɓe wanda ya ci zaɓe ya riga ci zaɓe amma ka sa al'adar mu ne a najeriya ba dole bane mutum ya fada zaɓe ya ce maka ya yadda kuma ya kamata mu koyi da in ka kasashen turai da mutum ya fadi zaɓe zaka ga wanda ya fadi zai ma wanda ya ci murna to amma sabanin wannan mu a Najeriya kusa zan ce yawancin mu ma na arewacin Najeriya ba mai da faduwan zabe duk wanda ya fada zabe zai ce maka bai da ba zai ce ko an mashi rikici ko mu zai garzaya kotu bara amma yana da dama tunda doka ba shi wannan daman wanda mu da muka sani shine mun san ai wannan zabe tunda wanda suka zo dubu wannan zaben daga kasashen duniya sun ce ba su taba ga zabe mai tsafta da aka taba a Najeriya ba kamar zaben da aka kwana ganin kun shirya irin kalubalen da ke tafi domin tunda su je kotu eh to ka duba ai kotu ba wani sabon abu bane mu ma ai lokacin da shugaban kasa Muhammadu Buhari shehudu yana zuwa kotu ai so don haka duba su ma sun je kotu ai suna da dama su je wannan kotu so don haka in suka je wannan kotu ya rage kotu ta duba garan suka kai sannan a sa wani hukunci wuce za yanke ba amma mu abin da muka sani shine ba ma tsoro saboda mun san ai wannan zabe duna ta sani ai wannan zabe da gaskiya kuma wanda ya ci zabe har ga an sanar da cewa ce wannan zabe so zaka ba ma tsoro mutum zai je kotu to alhaji aji gombe wasu na ganin kamata ya pdp kamar yadda ya fi ta rungumi kaddara a wannan lokaci kasancewar ta wato ta kasa kai bantanta a wasu jihohin kudu da kuma wasu jihohin arewa cikin ma da shiyar nan da shi atiku ya fito wato arewa maso gabashin najeriya to uzbillah mai shi abin da nake so a fahimta al'ummar najeriya su fahimta na farko dai zan isar da godiya na ga al'ummar eh, najeriya gaba daya kasancewan zaben danmu a nan jihar adamawa ya kasance dan takarar shugaban kasa kuma ya kasance shugaban kasa da tarayyar najeriya muna wa allah godiya muna wa al'umma godiya amma ina son a sani al'umma su sani cewa ire-iren abin da ya faru abin mamaki na ke mamakinsa shine wanda ba zai daina bani mamaki ba shi shugaba mai ci yanzu yadda yake nuna gaskiya da aƙida na gaskiya da kamanta gaskiya kuma iya da ya san cewa akwai alkalama akwai bigin da aka yi akwai akwatunan da aka yi an kama ballot paper kwamishinan police na kano ya kama ballot paper ibrahim har yau ba wanda ya ji wannan maganar akwai kwamandan soja ya kama ballot hannun apt ba abin da aka yi akan wannan kuma an san wannan ya san wannan saboda tsabagen san mulki na dole ala tilasta ya mulkin najeriya da hukuncin allah aka zo a yi yadda da wannan ina murmushi ina dariya wannan abu zai ba ni mamaki ba amma ba ku ba da irin wasu jihohi kuna tunani kamar kan za ku samu su suka muku ko a waɗannan wurare sannan kuma kuna cewa ko an yi magudi amma ba ku ba da alƙaluma a ga da kake sauri ai mun ce kuma na alƙaluma da su in ka ɗauki jihar katsina in ka ɗauki jihar yobe in ka ɗauki jihar kano in ka ɗauki jihohin da ma suna nan wanda mun san abin da ke akwai mun san kuma abin da aka yi mu kuma san barkalar da aka yi don haka ire-iren wayannan abe ba dan mun riga mun san duk abin da zai faru a tarayyar najeriya amma ni abin da nake gaya maka cewa shine babu yadda za a yi ƙasar nan ta je a turba ta demokuraɗiyya idan shugaba bai kasance mai adalci ne mai runguman kaddara ba da aka da mu 2015 mu yi baya ba ne ai mu yi baya mun san cewa an yi free and fair mun ba da mulki jonathan karfe goma sha biyu congratulation buhari ai ba mvp ne to da amma yanzu an kauce wa ka'ida saboda san mulki da kabal sa wanda suke tirsasa shi ba wa shi da kansa ba wayannan mukarraban su za su halaka shi gaba daya su halaka najeriya gaba su lalata su gurgunta demokradiya to bari in koma ga shi amal lawal ba ka gani kanta idan aka je kotu apc ka yi uh, rasa nasarar da ta samu idan pdp da ma takarta suka baje gamsassun hujjoji da kuma shaidun abubuwan da suka zargin kan cewa sun auku. ayan kaduba duba ba mutane suka yi rikici a suka yi rigin a zaben na wuce jam'iyyar pdp wanda kowa sa al'adar su ne kuma mu an sani jam'iyyar mu na apc ba mu san magana rigin ba amma su kowa ya sani magana kara eh, eh, abin na zabe yin rigin a zabe wani al'ada na pdp so idan ka duba ma inda suka ci zaɓuɓɓukan ayan kaduba duba ai rikici suka yi misali kamar adamawa zan zo tabbatar maka adama rikici pdp saboda lokacin da aka zaɓe mu muke lidin but amma da yake akwai abubuwa da suka yi wanda sun ba mutane daban-daban kuɗi da hukumar zaɓe da sauransu kafin kada aka suke lidin but amma an ka duba mu adama mu ce ba mu amince ba mu yadda da da da da da da da cin nasara da PDP ta a jihar Adamawa mun kai koke koke mun ga hukumar zabe kar ta yi wannan sanarwar amma ta yi kunnen uwar shegu ta sanar da cewa PDP ta ci zabe Adamawa don PDP ta ci zabe ba kuma ko wura da yawa da kowa sani sun je suna ta dangolawa ne ko mun kama muna evidence muka ce wannan zaben bai ya kamata a kasilin ba amma hukumar zabe na Adamawa take ta saurare mu so idan kana magana rikici ne ba wanda suka rikici duk kuri'un ne yawancin ƙuri'u 70% na kuri'un da PDP suka samu yanzu ma rikici suka yi don bai kamata su samu ƙuri'un suka samu yanzu hakan ba. To na ga yaji kana mamashi. <laughs> Abin abin ba mamaki kanin nawa ne ai ya bauɗe gaba ɗaya sauka shulda da zai sauka shulda ma zai shiga jeji ka fahimta yau amin launi zai ce mu npdp muna rigin wanda shi ya daga cikin ɗalibanta wanda akwai da shi jami'a na rigin ka fahimta wanda kuma su yan shafa da mai ne ka ba na su an koyar da shi ya sani ya sani ai ai ba bayan nake magana ba gani kusa shi ai shi ai ɗalibi ne a makarantar rigin ka fahimta don haka abin mamaki kuma in zai wa atiku adalci dan jihar adamawa ne ya ce dan me atiku ci jihar adamawa mu ko mu ce dan me wannan ci jihar katsina ba ko ba ba ai bai mana adalci ba bai kuma atiku adalci ba duk yadda aka yi da son buhari a kasan nan ba shi wa ce ya fi atiku asali a nan jihar adamawa ko ka fi shi karamci ko ya fi shi halaccin kasancewa ya ce adamawa ya ji gwami misali idan ka duba da kun tane kamar sashen kudu maso kudancin najeriya kuna tunanin kan cewa nan ne za ku samu kudu eh, wasu na ganin kamar kan cewa bana zakara ku ba ta cara ba wacce irin cara kake so ta yi so yake a yi kama karya ko kwaya abin da bai dace ya kauce ka'ida ya kauce doka tun da ke su suke da hukumar zaɓe suke da kotuna suke da komai ba zai hana mu mu yi presenting abin da mu muka samu na alƙalmar da muke da shi na albarkalar da aka yi da duk abin da ke faruwa ba na zuwa wannan don haka mu ba ma ba gudu ba jar baya to eh, amala kaji akwai batun da ake na kan cewa wasu wuraren ana ganin kaman kan cewa eh, alkaluman da aka bada bai zo daidai da yawan jama'a ba inda eh, suna ganin inda ita PDP ta bada misali da irin jihar Yobe da su hakan nan ko kuma kuna magana kan cewa su suka yi magudin zaɓe da sauransu hakan nan ya zaɓinta dukkanin kuke kenan kuyi magudin zaɓe. Ya'yan ka duba yau da kake magana da maiduguri pdp ba taɓa cin zaɓe a wurin ba tun da aka kafa su aka fara demokradiyya wannan wuri da kullum ba sa tafiya inda pdp take kuma don abun da suka kawo nan yanzu masu mama pdp adalci saboda bai kamata ma a ce yobe da maiduguri pdp ta samu kuriya ko kwaɗe ba but amma da yake kasan siyasa ne da inda zaka samu APC ba markici rikici shi yasa kaga dan kuriyun da suka samu aka bar musu aka nan su amma da su ne na su tabbatar maka ba za su ma bari a samu wannan kuriyun ba misali yanzu lokacin da aka zo aka yi wannan zabuka nake ga maka PDP su rikicin nan a ka duba lokacin da aka za aka nan su zabe a Taraba ba suka ci ba but amma da zo kafin ya je Abuja aka nan su suka ci wannan zaben so da Taraba da Adama PDP su ci zabe ba but amma ka sa rikici nasu suka san me suka kulla a nan suka je suka tabbata suka juya zabe suka juya kuriyu suka juya abinda aka samu suka kai suka a nan su Abuja suka ce ga abinda suka amma amma mu ai mun faɗa nan lokacin da aka nan su mun faɗa mu ba mu yarda da wannan zaɓe da aka yi adama ba don a koran da ba ya zaɓe ba duk inda suka ci zaɓe lokacin da suka ci zaɓe ba zaɓe aka wurin ba. To a gaishe ku malamai to bari mu tsaya nan sai Allah ya kammala rana wata yau kuma daidai wannan lokaci mu dawo mu ci gaba da wani sabon shiri akan wannan rigingimu na siyasar Najeriya. Muna godiya ga bakin namu ne yau Yaya gumbi da kuma Ahmed Lawal ta shi wakilin namu Ibrahim Abdulaziz da shirin daga can yau da ya aiko mana shi. A madadin su duka Aliyu Mustapha Sakwati ne a Washington mun fa ku lafiya. madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, Amina Buhari auna ce ke cewa a wani lafiya. fitina